Yara sama da miliyan shida 'yan ƙasa da shekaru bakwai da haihuwa ne ake sa ran yi wa allurar rigakafi a yayin wannan kamfe ta tsawon kwanaki bakwai da za a gudanar a ilahirin jihohin ƙasar Nijar da nufin daƙile barazanar ƙwayar wannan cuta a wannan lokaci na shigar yanayin zafi. Dr. Rabi Sule ita ce shugabar ma'aikatar shaushawa ta ƙasa wato PEV. Shi ƙwayar sankarau iri-iri ne wanda ya na shi ne wannan wanda muka ciwo kan shi muke rigakafi a bisa kan shi shine ake ce ma menengo a tsakanin 2011 har zuwa yanzu akwai yaran da aka aihuwa da basu samu ba su ne yanzu muka ce za mu ma wannan kamfani eh, ta tara wanda su ma a daidaita su saboda a cike gebe su samu su ne yara masu shekara ɗaya a yanzu zuwa shekara bakwai su ne miliyon shida da dubu saba'in da biyu da 800 su ne za mu ma shaushawa a yanzu. Cutar sankarau wacce ake jerawa a sahun cututtukan da ke yi wa masu karar kwana kwab ɗaya gambar wasu yaran da tawaya iri-iri. Sauraka na tuntubi shugaban wata asibitin haihuwa Dr. Muhammad Sani Muhammad don jin alamomin wannan cuta. Alamu na fari kamar ita cuta ce ke fara da zuwa guda wanda da turanci ake ce ma debi brutal. Don wannan shine za ka ga mutum ya fara zama guda kan shi na ciwo ciwon kai mai tsanani da masassara bayan shi za ka ga kamar in babban mutum ne eh, wuya ya kage ba iya juyawa ba iya movement da wuyan shi in yaro dan karami ne dan kasa ya shekara biyu ba iya rike wuyan shi wuyan yana faduwa bayan wannan mutum zai rika tashin zuciya kamar yana so ya amai ko amaiwa amai yawanci amai yana tare da cikin alamomi na wannan cuta kamar burzo shi ne yake yi amma Mahimmancin wannan kamfe ta gobe talata biyar ga watan Maris ya sa hukumomin kiwon lafiya kiran jama'a akan bukatar ta ba da haɗin kai don ceto rayuwar yara daga illolin cutar sankarau. Dukkan Nijar inda yaro yake mai shekara ɗaya zuwa bakwai muna kiran uwayensu muna kiran wanda suke rike da su muna kiran al'umma ga baki ɗaya su tare su kama mana don saboda mu da cin kan wannan cuta a kai yaran nan a musu shaushawa duka kyauta ne ake yi kenan baka biyan ko dala za a bi gida gida ko ko a za su je asibiti ne wannan ba ta bin gida gida ba ce amma duk inda adda gidan likita za a yi samu masu yin shaushawa kuma a cikin kamar unguwa za a samu wuri da za a keɓe wanda muke ce ma les équipes avancées rahotannin ƙarshen makon jiya daga yankin zandar sun ce an samu bular kwayar cutar sankarau a wasu ƙauyukan gundumar murya har ma ta fara kisa a cewar likitoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.